Bismillahi Rahmanir Rahim. Na fado daga bene na zarce rijiya, kashi na arba'in da uku. Amina, tana fita ta samu Khalid a jingine a jikin motar shi, sha mugun haɗe ba kamar yadda ta saba ganin shi ba. Daman tun san da ya tafi, ko ta kira wai shi baya ɗauka, ko text ta yi mai baya maido mata da martani, ƙara sa suka yi inda yake. barka da zuwa Khalid idanuwanka kenan turare da ka tafi ko waya ta baka dagawa Allah ya sa lafiya dai tsayawa ya gyara ya ce lafiya ta kalo kamar yadda kika ganni yau din ma da kika ganni kamawa ta yi Amina to shi kenan ina wuni rike gaisuwar ki Amina Amina ta yi jim take ta fahimci akwai matsala mai girma game da binciken mu da aka gudanar ta bangaren mu Amina Khalid ba san aurenki ki bane ashe mamanku da kakanninki mabarata ne masu yawon bara kwararo kwararo sannan mahaifiyarki an ce auren ta biyar a wata ruwayar ma aka ce auren ta ya fara kirga ba ta iya zaman aure sam dakata Khalid don muna soyayya da kai baka isa ka zo har kofar gida ka ci ma iyayena mutunci ba wallahi ka kiyaye harshenka dariya Khalid ta yi mata ya ai barewa ba za ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba 'yar jagora in ba ta yi tsiwa ba wa zai yi? Sau uku mahaifiyarki na zubar da ciki, in barewa ba ta yi gudu ba, ai ba 'yar halak ba ce don ubanta, ki Amina zo ki shige gida, ba ta haifi sojojin da za su iya tsayawa a filin daga su yaƙi domin 'yar jagora, Sani ne ke maganar ta bayan su har jikin shi na rawa da gudu Amina ta shige cikin gida Sani kuma ya tunkari Khalid gadan-gadan yana isa ya zabga mishi mari mai lafiya a kumatun shi dan tashin hankali ya kauriya tsakanin Khalid da Sani har ma da Dauda Sani kuwa jikin shi sai rawa kakkarwa yake yi sai da ya fasa ma Khalid baki hankalin shi ya kwanta Shanunu, da mugun gudu Amina ta zo ta fada jikina umma yayi sani suna fada da Khalid ki je umma ran yayi sani ya baci da yawa ni da Ige muka shiga rige-rigen fita ai ko muna fita muka tarar maza sun rike sani yana fasgewa Dauda kuma ya rike hannun Khalid mun ku sake shi samari dauda kai ma su karmi shanu. na furta da muryar girma bashiri dauda ya saki Khalid bakin shi sai jini da yawu ke zuba Sani kuma ana sakin shi ya dira a wuyan Khalid da kyarni da kaina na bambare shi a jikin Khalid. Amina ta ce, "Allah ya isa tsakani na da kai Khalid, kuma in maza sun kare a duniya, yarinyar 'yar jagora ta fi ya yayi Sani, yayi Dauda." kun min daidai a nan na fahimci shin zarafi na kali da yi sai na kaɗa yara na ciki muka bar shi da borin kunyar shi a tsakar gida sani ya zube yana kuka kamar karamin yaro na goyi take sai zazzabi sai amai da zafin jiki ta dauda sai da zazzabi ya rufe shi amina kuma da dinga bata hakuri da rarrashinta kuma na musu gargadi kar su sake ba wani namiji fuska har sai sun gama karatun digiri sun samu aiki Doda shi ma ce ba zai yi aure ba ya fasa. Roƙon duniya su ige sun yi mishi amma har rantsuwaye ya fasa da wannan ɗacin da ciwon muka wayi gari. Zukatan kowa babu daɗi tara su na yi na dinga ba su baki ina musu nasiha mai ratsa jiki ina gama sani ya nufa hanyar komawa makaranta dauda ya nufi shago yan makaranta suka tafi islamiyya kasancewar babu ku yau ni ma na shirya na tafi aiki na ranar monday aka sallami jiga a asibiti mun yi da habiba bala za mu haɗu in na dawo aiki don tun ranar ba mu sake haduwa ba sai dai mu yi waya ina zuwa ofis ogar shi da ce mu same shi a ofis yana da maganar da zai mana kafin muka same shi a ofis akwai shari'ar da ke hannun mai hula kuma ta tashi ba ta da lafiya ta yi ɓari a asibiti ta kwana barista Shanunu ina so ki samu mai hula a asibiti ta miki bayanin duk binciken da ta yi da kanta a kan kes ɗin ina son kes ɗin baki ɗaya ya dawo hannunki yau za a yi zaman farko da misalin karfe ukun yamma a babbar kotun da ke jihar Kaduna kai na gyaɗa na ce na gode sa insha Allah zan yi yanda ka ce kuma na yi alkawarin nasara aiki insha Allah zan je yanzu in same ta daga can zan wuce kaduna ok ina miki fatan nasara akwai hotel da aka kama mata a kusa da kotun za mu sake sunanta zuwa sunanki sai ki sauka a can zan tura miki da receipt a text message na gode sa aka taron ya watse dan littattafai na na tattara na yi ma abokan aiki na sallama na nufa asibiti wajen mai hula ina hanyar zuwa kiran jiga ya shigo wayata kamar ba zan ɗauki kiran nashi ba sai na tuno girma da darajar habiba bala har ma da girman Alhajin sama na ai ba da kanka a gashi ga shi na kasance takwaran matar shi Jega ya kasance takwarar shi wayar har ta kusan yankewa na daga a spiri na saka saboda tuki nake yi amincin Allah ya tabbata a gare ki mai daɗin murya da fatan kin tashi cikin ƙoshin lafiya idanuwa na na limshi kana na ci lafiya lauya ya jikin naka ya kwanan iyalinka ya ji daɗin yadda ya tambayi lafiyar iyalin shi sosai har wata yadda dariya ya sakar min lafiya lau suke jikina da sauki amma idanuwa na cike suke da makantar son ganin ki hanci na yana kewayo da daɗin gamshin turaren ki dariya da ni da shi muka saka dariya ya bani sosai wallahi na baki dariya ko alhamdulillah ko ba komai yau zan wani a cikin farin ciki Gobe zan koma Jiga in Allah ya yarda. Ina so zan shiga gida in dubo su Amina zuwa anjima. Da fatan dai yin hakan ba zai zama laifi ba. Kuma ina so in je in gaishe da Mama Inno da Goggo Ige. Mamaki ne kama ni yadda ya rike sunayen su daram kamar da matun ya san su. ba za ka yi laifi ba ɗin ka je ka duba su amma da ka bar shi tunda ba lafiya ce da kai ba murmushi ya ce umma ba ta yi miki magana ta ne tambaya na jefo mishi ka ba ta sako ta kawo min ne a'a ganin son ki na neman raba ni da duniya ta yasa na faɗa mata tsantsan son ki da nake yi da irin yadda zan rike ki da kyau in kika zama tawa ai bawa zan zame miki namiji zai amshi yan uwan shi maza ki fanshe duk wahalar da suka baki a kaina ni kuma zan yi farin ciki mallakar ki da nayi dan guntun dariya nayi mishi na ce jiga kenan kaga na zo asibitin zan duba wata daga nan maganin zan bari sai an jima ban jira amsar shi ba na datse wayata da gyara fakin din ta na fito Ward ɗin da mai hula take kwance na nufa da zauna a kujerar da ke gefen gadonta tana zaune tana shan ti mijinta na tsaye yana zuba mata abinci barista ke ce a tafe da fara'a ta na gaisa da mijinta na duba Na dube ta na mata yaya jiki tare da sanar da ita abin da ya kawo ni. Dukkanin bayanan da ya dace in sani mai hula ta sanar da ni a gurguje ta da min da lambar batula wacce ta shigar da ƙara? da adireshin asibitin da mara lafiyar take kwance. Ban jima ba na yi musu sallama na kama hanyar gida don sake sutura da kuma ɗaukan kaya kala ɗaya zuwa biyu don ban san yadda shari'ar za ta kaya ba ina shigowa layin na hango motar jiga a ƙofar gidana kai na dafe kawai sai da na shiga gidana na ɗebo duk abin da nake bukata na saka a karamar jaka na sabunta wanka da kaya kana na kulle gidan na shiga gidan su innu akan kujerar tsugunno na same shi yana yi ma innu jajjage sai hirarsu suke yi a hankali kwance bafana yana tsakar gidan duk duk da su ake hira idanuwa na jiga ya kalla tare da limshe min idanu da sauri na zare nawa idan a cikin nashi inno sannan ku da gida su inno su dawo islamiyya ba su yin ba su da islamiyya ba baffa ya ce ta ni ke ce kika dawo ko saboda ango ya zo ne kika dawo da karfi yake magana irin na makafi kallo na je ga yayi yayi min murmushi mai taushi ni kuma nayi saurin cewa abafa na zo ɗiban kaya ne zan tafi wata shari'a Kaduna kuma yau zan gabatar da wannan shari'ar da sauri jiga ya kalle ni ni kuma nayi banza da shi nan baffa da inno suka shiga yi min addu'a samun nasara kuɗi na irgo a jaka zan basu jiga ya ce ba sai kin wahala ba zan basu ni ma sauri nake yanzu zan tafi kuɗi ya kirgo musu masu yawa ya miƙa inno ke inno ba ni kuɗin nan kai jiga a a bai kamata kuɗi ka da kuɗi ba baffa ya tsinkani a gaban jiga shi kuwa sai dariya ya sake irgo wasu kuɗin ya mika ma baffa nashi tani ki yi mishi godiya ya kamo wasu amina kaya kowanne yaro da ledar shi har da samarin bai bar su a baya ba cewar inno kenan sallama ne musu a gurguje na fito jiga ma yi musu sallama ya biyo ni ba nake in tuka ki in kai ki Kaduna na dawo idanu na zare na ce kai da baka da isasshiyar lafiya za ka yi tuki mai nisa idanu ya zuba min kina tausayi na ashe to na gode sosai alshe alhajin sama ya samu labarin abin da ke tsakanin mu kuma ya shige min gaba mama ba ta faɗa min yadda suka sha'ar tabu wajen baki baki akan ki bani dama na gode ma Allah na gode ma waɗannan tsofaffin na gode ma umma Habiba sosai ke ma ina miƙo miki sakon godiya mara adadi hannu ya sa ya zare kin mota ta ce shiga in kai ki ba zan iya barin ki akan hanya ke kaɗai ba na kaɗa jiga ya raya sai ya kai ni zai dawo Kano komai dare ni ma kuma na kifur sai ya ce to ya za yanda za a yi shi ne mu je in biya miki kuɗin jirgi sai ki je a jirgi gobe ni zan kawo miki motar ki Kaduna in kin yarda a'a ban yarda ba gaskiya murmushi ya kawai ya shige cikin motata bayan da zaɓi idan bani da lokacin ɓatawa haka dole na shiga motar jiga ya ja mu muka bar cikin unguwar mu wannan ai yana da cikin damar da su alhajin sama suke nufi ki bani ta nan ne zaki gane karfin son ki da nake yi ta hakan ne zaki gane na cancanta ko ban cancanta ba dan ina ciwo ba zai hana ni tuka ki in kai ki duk inda ke bukata ba banza nayi da shi na so na danna dannan wayata wayar shi ya kara a kunne sai ji nayi yana waya da Khadija hello madan yaya aka yi ban ji mai ita ta ce mai ba na ji dai ya bata amsa da cewa na dan yi nisa sosai zan iya kai wayan ma ban shigo gidan ba amma ki ci gaba da shirin ki sai na ga ya yi murmushi ya ce na gode ki gaishe da su mama a nan suka yi sallama ya ajiye wayar shi sai ga kiran yayi usi ya shigo wayata daidai lokacin ya kutsa kai cikin gidan mai dan ya take tankin motar da fetur yana tsayawa a layi ya fice a motar yayi usi barka da safiya cikin dariya ta ce amarya sai na ji abin arziki kuma kin ga gani na shigo Kano yanzu nan inno take faɗa min yanzu angon ma ya bar gidan ya yi musu jajjage har da ɗebo ruwa ita take maganar amma ni nake ji mata kunya har ga Allah Habiba Bala ta cuce ni da ta tursasa ni yin wannan soyayya ta ƙarfi da yaji Cikin son bagara da zancen na ce, sai da nake hanyar barin Kano, ya yi usi shine zaki taho, a gida kika bar baban yara da su baffa. Dariya ta yi min ta ce, baban yara yana Legas, ya samu wata unguwa yana gashin nama a can, rayuwa ta yi kyau sosai, ya ce ma in ya dawo da mu zai koma, ko abincin siyarwa na dinga ɗaura ma samarin suna fitar mana da shi, don ya ce maza suke siyar da ɗan wake a titi, kuma su suke sakun ɗan waken da kansu. Dariya muka yi sosai ni da yayi usi. Na taya ta murna sosai da samun karuwar da suka yi, amma na bata shawara a gurguje akan ina laifin ta dinga saro kaya tana aikowa nan Kano. da Jos wajen yaya Karimi dawowar jiga ne yasa na ce zan kira ta in na sauka motar ya ja sai ta a titi kana ya ce da zaki amince zan so ki ci gaba da bani labarin ki zan fi kowa jin daɗin hakan kin tsaya a daidai wurin da baffa ya taho da ke inda suke bara ke kuma kika biyo su da burin san makaranta kin ce min kin je kin ga tashin hankali a Abuja yan rani suna ma yara kananu irin ki a lokacin wani abu. anan kika tsaya min Tsantar kaina na yi da ci gaba da bashi labarin rayuwata tiryan tiryan ci gaban rayuwar shanunu A ranar da su tani suka isa Abuja, su tarar da abubuwa da dama na tashin hankali, wasu abubuwan ma a ɗan shekarunta sun shallake hankalinta suna da ra'a Abuja suka zauna a rumfar barasu Nan suka ci gaba da rera waƙoƙin maula masu daɗin sauraro da wani mai siyar da ruwa a kura ya kyalla idan shi ya ga tani jajir da ita gagashi sai ran shefi hakan ya je siyo gurasa da balangu takarda guda hilimi guda da fanta da katuwar gora har da biredi sai ya kamo mata tani da ma in wacce take sosai yana kawo mata wannan gara ta shiga murna inno wancan mai kurin ne ya kawo min balangu da gurasa na roro na jin haka ya washe baki ya ce tani ta yi goshi daga zuwanta inno wannan yarinya akwai ta da farin jini Tani ba je mana mu dandali arziki kin ji dama tun da muka iso ke kukan yunwa tani ta baje musu balangon nan suka ci suka yi kat da dare suna kwance a rumfa usai da karima suna cin yawon duniyar su ta sai mai ruwa ya shigo rumfar su tani ya soma tada ta da tani tani ta soki ci indomi har da kwai na sa an soya miki a zaburata tani ta tashi dama yunwa tana ta bacci ta yi manaroro da inno kukan har ta gaji ta je yawon barin neman abincin da za ta ci ba ta samu ba hannun da ta siya kama ya shigar da ita ɗakin langa-langa ya zaunar da ita ya ba ta wannan indomin da kwai a leda ta ci ta tanke cikinta Sani, san baki abu shamu. In dai kina ma kullum zan kawo miki abinci cikin jin daɗi ta da ce, irin wannan mai daɗin za ta ka dinga bani tasi dariya tasi yi da ya lura tani ba ta da cikakken wayo haka tasi ya tusa ni a gaba har sai da ya samu nutsuwa ta bakinta zubar da abin da ya cika mata ni baki ta yi ya ba ta ruwa ta kurkure bakinta ta fito tana zuwa wani lungu ta ga kawarta lami ita ma ana mata irin abin da tasi ya yi mata yanzu garinta bai sa sun daina komai ba ta ni ta wuce gabanta sai faduwa yake yi in ta tuno abin da tasi ya mata a baki sai ta ji tsikar jikinta ya tashi dawowar fasu ta yi ta kwanta ga muku-mukun sanyi da ake zugawa a garin Abuja tun daga wannan rana ta siya zama shine mai ciyar da ta ne su sai kuma gashin kansu suke ci ko a titi suka tsaya alhazai sun fi ba na kasassu da irin su usi ke musu jagora saboda su 'yan mata ne cikakku Cikin wannan badakalar rayuwa, wata ranar Lahadi, Usi ta tashi da amai sosai, Tani tana gefe tana cin waina da miya, wanda ta siya sai mata. Ino ta dubi Usi ta ce Allah ya sa ba matsiyaci bane, ya miki wannan cikin ba Usi, don wallahi in kika ce mun dan cirani ne ranki zai mummunan ɓaci baki ta ni ta rike da ta ji abin da indo take cewa na roro ranar baya nan sassafe sun je gidan wani ɗan siyasa ya yi musu alkawarin kuɗi wannan alhajin ne ya min ino ino ta yi murmushi ta ce ai ta kwana gidan sauki yau babu inda za ki je in ya zo zan yi magana da shi ya san da ajiyar shi a cikin ki kar ki sake ki faɗa ma ubanki kin san shi da shegen san kuɗi yanzu sai ya lalata mana aikin mu je cikin rumfa ki yi kwanciyar ki ke kuma tani ki gama cin wainan nan ki zo ki bi sa'annin ki ku je bara maza maza wallahi in biki dawo da kuɗi mai yawa ba sai na miki shegen duka yau usi ta tashi daga bakin kwatar da take ta da cikin rumfa ta yi kwanciyarta ta akan tsoma tsomokin da suke cikin rumfar tili guda cike da kuɗin cizo da uma Karima ce ta dawo tun jiya da daddare rabanta da rumfar hannunta niki-niki da leda inu ta shiga washe baki zaman darshen ta a cikin rumfa ta baje kayan cikin ledar kaji ne gasassu da nonon kanti manya gora biyu dubu biyar irin ta wannan zamanin ta garci ko ta ba inu ga kuɗin barata ta inu inno ta karɓa ta ce dawa ta yi mai ga kaji baki ji yadda yawuna yake gudana ba bayan sun gama cin kajin ta ni ta yi ma yan uwanta sallama suka yi